This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Litinin Talatin ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya sun fara karɓar ƙarin mafi ƙarancin albashi da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta amince da shi. yayin da wasu ke cewa har yanzu bata sauya zani ba wasu ko sun yaba da karan da suka samu ba wani sauki a cikin shi ko kudin motar ma shi ma wani abu ne ga abincin kuma yayi tsada eh na ni Solomon Hayatu ne eh to alhamdulillah dai mun gode Allah ka san komai ya in dai kare ne ko na nera ne muna godiya ga gwamnati to za ku ji karin bayani nan gaba sannan Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ya tattauna a kan korafin 'yan Najeriya da tsokacin masana game da kalubalen tsadar rayuwa da 'yan kasar ke ci gaba da fuskanta. Muna kuma tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wani. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa a yau Litinin cewa amurka za ta tura da dubban ƙarin dakarunta zuwa yankin gabas ta tsakiya domin ƙarfafa tsaro da kuma yin shiri don kare isra'ila idan akwai buƙatar hakan mai magana da yawun pentagon sabrina singh ta shaida manema labarai cewa bayan ƙara yawan dakarun nata akwai kuma ƙaruwar kayan aiki da dama hakan dai ya biyo bayan hare-haren baya-bayan nan da aka kai a ƙasar lebanon da kuma kashe shugaban ƙungiyar hezbollah hassan nasrallah wanda hakan wani gagarumin ƙara kurkucewa al'amura ne a yakin da ake yi a yankin gabas ta tsakiya a wannan karan kuma tsakanin isra'ila da hezbollah dakarun da kayan yakin da aka tura sun hada da jirgin yaƙi ƙirar f-15e da f-16 da a-10 da kuma f-22 sai kuma dakarun da ake bukata waɗanda za su taimaka musu a yau ne shugaban amurka joe biden ya ce ya tattauna da gwamnonin georgia da north carolina jahohin da guguwar helene ta shafa wadda ta kashe sama da mutane 100 sannan ta katse hanyoyin sadarwa tare da raba miliyoyin mutane da wutar lantarki. Biden ya ce ya shaidawa gwamnan jihar North Carolina Roy Cooper zai ziyarci jihar nan gaba a wannan makon yana sa ran zuwa ranar Laraba ko ranar Alhamis ya kara da cewa watakila zai buƙaci majalisar ta dawo wani zama na musamman don zartar da wani kunshin tallafin kuɗaɗe don taimaka waɗanda abin ya shafa ya ce akwai rahotannin mutuwar mutane 100 yayin da mutane 600 ba a ji ɗuriyarsu ba bayan guguwar Biden ya kara da cewa za mu kasance tare da ku har sai mun shawo kan lamarin. Gwamnatin Biden za ta kasance da ku har sai an kammala aikin. Masu ba da agajin gaggawa a jihar North Carolina sun yi ta kai komo a yau litinin don ƙoƙarin isa ga mutanen da ba a ji ɗuriyarsu ba na tsawon kwanaki uku. Bayan da guguwar Helene ta yi kaca-kaca da sassan kudu maso gabashin Amurka. A yau ne Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani gida a birnin Beirut da aka bayyana a matsayin na farko da ta kai a cikin birnin. tun bayan barkewar fadan na kan iyaka tsakanin isra'ila da kungiyar hezbollah kusan shekara guda da ta wuce wata ƙungiyar gwagwarmaya ta palestinu da ake kira popular front for liberation of palestine ta ce harin na yau litinin ya kashe akalla ta uku sojojin isra'ila ba su ambaci hare-haren na sanyin safiyar yau a yankin ba amma sun ce sun kai hare-hare ta sama a kudu da gabashin ƙasar lebanon kan mayakan hezbollah wannan harin dai ya ƙara haifar da fargabar faɗaɗa rikicin a yankin a daidai lokacin da isra'ila ke fafatawa da mayakan hamas a zirin gaza ma'aikatar lafiya ta lebanon ta ce sama da mutane dubu ne aka kashe tare da jikkata dubu shida a cikin makonni biyun da suka gabata ƙididdigar ba ta tantance adadin mayakan da suka mutu ba da kuma fararen hulan da suka mutu rundunar sojin ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuka 67 daga cikin 73 da rasha ta kaddamar da hare-hare da su a cikin dare a wasu yankunan ukraine baya ga jirage marasa matuƙa dakarun tsaron saman ukraine sun kuma harbo ɗaya daga cikin makamai masu linzami uku na rasha ita ma ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau litinin cewa ta lalata wasu jiragen yakin Ukraine guda biyu marasa matuƙa dukkansu a yankin Belgorod da ke kan iyakar Rasha da Ukraine. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa a Nepal ya kai aƙalla ɗari yayin da wasu da dama ba a gansu ba Akalla mutane 33 ne suka mutu a Kathmandu a ambaliyar ruwan ta rana Asabar ɗin da ta gabata. Da safiyar jiya Lahadi ne 'yan sanda suka yi gargaɗin cewa ana ganin adadin waɗanda suka mutun zai ƙaru. Jami'an 'yan sanda da sojoji suna taimakawa wajen aikin ceto yayin da aka yi amfani da manyan kayan aiki wajen kawar da ƙasar da ta zubo hanyoyi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. cewa da karin albashi mafi karanci ga ma'aikatan gwamnatin tarayya da shugaban kasa bola ahmed tinubu ya yi a watan yulin wannan shekarar ma'aikata ke ta zuba ido su ga karin a asusun bankunansu ba tare da samun hakan ba har sai a watan nan na satumba ma'aikatan suka fara ganin sakonnin kuɗi da karin akalla naira dubu arba'in a asusun bankunansu wakilin muryar amurka isa lawal ikara ya zagaya wasu ma'aikatan tarayya da ke Kaduna kuma ga rahoton da ya aiko mana. kusan ko ina cikin ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke garin kaduna da yi labarin karin albashi mafi karanci kawai ma'aikata ke ta tattaunawa kuma wasu daga cikin waɗanda muryar amurka ta tattauna da su sun tabbatar da cewa sun samu ƙarin sai dai kuma wasu sun ce har yanzu dai tukuna. Sunana Malam Abdullahi Yusuf. Malam Abdullahi kana aiki da gwamnatin tarayya. Haka ne. Ya maganar sabon albashi. Sun faɗi cewa za a biya minimum wages kuma sun ba da dubu arba'in flat suka ba da shi. Akwai waɗanda suke onda ai fiskari aka ba su wannan kuɗi. Akwai da suke onda kamar gimis su ba su ma samu kuɗin a ciki ba. Kana cikin wanda suka samu? Ya ina cikin wanda suka samu. Sunana Aisha. To Aisha yaya maganar sabon albashi? eh to muna nan muna jin labari akan wasu suna maganan an kara wai sai wata mai zuwa za a fara gani wasu kuma sun gani wannan watan sunana suleiman abdallah maganar sabon albashi ya zo eh kwarai kuwa ya zo yaya rayuwa to alhamdulillah ba za mu ce komai ba yadda muke tunanin za a yi ƙarin ba mu tarar da shi a haka ba but amma duk abin da ka ga kari sai dai kai wa Allah godiya Allah ya sa hakan ya sanya mai albarka a ci gaba da rayuwa kamar yadda aka saba. Ni suna na Grace Baba. Ya magana sabon albashi. To sabon albashi ni ne ban gani ba ko dai amma mutane dai suna ce an dan musu ƙari. A ofis ɗin ku duka koko ce kaɗai ce. A yan GT ne ni na GT ne. Ke matsalar banki ne. Mm. Ganin cewa mafi akasarin ma'aikatan gwamnatin tarayyar da aka yi wa ƙarin sun ce ƙari ne na bai ɗayan da aka ƙara naira dubu arba'in arba'in. sun ce ba lallai ne fa miya ta sauya ba saboda tsadar rayuwa. To, kana suka yi yanayi wannan rayuwa ta yanzu kwarin yayi kaɗan. Ba za a ga sauyin da ake sare a tukunya ko a gida ko a re. In ka duba ka ga ko lita na mai yanzu dubu ɗaya ne. Amma wanda sun fa bara saboda su dan sa eh, ma'aikata su dan ji daɗi da dan rage musu wahalan rayuwa kaɗan. Amma ka ji daɗin? Eh to alhamdulillah ba a ce komai. To dai gaskiya sai dai komai idan ya lafa. Kaga kamar yadda farashin mai ya ƙaru kuma ya ƙara tsada. Da misali a ce yanzu farashin man zai ragu to muna tunanin insha Allah za a dace da kuɗin da aka ƙara mutum zai wani abu sosai amma kaga wannan farashin man da ya ƙaru gaskiya ban tunanin haka ban yi tunanin ganin kalan wannan ƙari ba ina tunanin zan ga sama da hakan yanzu kuna sa ran za a ga sauyi a gida da sauran abubuwa na rayuwa to za a dan ga abin da aka gani amma ba dai yadda ake tunani ba ba wani sauki a cikin shi an samu ƙarin kuɗi ba za a yi wani abu ko kuɗin motar ma shi ma wani abu ne ga abincin kuma ya yi tsada to ina karin karin ma ba an ce an sake an ce a ciki an cire 6000 a ciki ba sai dai kuma wasu daga cikin manyan ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya a jihar Kaduna sun ce a gaskiya karin zai taimaka. Eh sunana ni Solomon Hayatu ne. Eh to alhamdulillah dai mun gode Allah ka san komai ya inda kari ne ko na nera ne muna godiya ga gwamnati ka samu naka eh na samu na kuma alhamdulillah to ya iyali Ba a dan sa kaza da nama eh to eh kaza kam za a iya saye ta ko da ke wasu kaza ma yanzu ai kai ma kai ka san kaza ma in ka taya za a ji dubu goma sunana salamatu abdullahi to ajiya kina cikin ma'aikata a gwamnatin tarayya ya magana sabon albashi eh sabon albashi dai alhamdulillah an ka ayin kari to alhamdulillah dai za ce an gode ma Allah amma duk da haka wannan karin dai an yi dai ba yi bane dai abubuwan sun yi tsada so abun is not easy for everybody karan dai an yi dace da to an gode ma Allah ya fi babu sunana Alhaji Musa Said ina aiki da Minister of Finance of Trade and Investment eh magana gaskiya an samu sabon albashi so mu gode Allah muna hopin cewa to ubangiji Allah sa dai albarka a cikin ta tunda dai alhamdulillah an fara biya gaskiya gaskiya an fara biya gaskiya a iya cewa kamar iyali yanzu za su sa rai da sabon sauyi a ah, insha Allah insha Allah muna hasaba a miya zai canja dole yi <laughs> tsadar rayuwa da hauhawar farashi biyo bayan cire tallafin mai da wutar lantarki a Najeriya dai su suka sa ma'aikatan Najeriya zanga-zanga da yajin aiki har sai da gwamnatin tarayya ta amince da kafa'in sai dai kuma duk da wannan ƙari na albashi mafi karanci ma'aikatan sun ce a gaskiya har yanzu fa bata sauya zani ba isa lawal ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari To kafin mu je ga shirinmu na gaba kuɗan shakata da wannan waƙar. Haɗa kai mu na sa'in sa'in na je To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masarai Assalamu alaikum barkar saduwa da kusa cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Fasinjoji in sun zo akwai masu zage-zage a kowa dai akwai abin da zai faɗa amma tunda harkar jama'a muke kuma mu nuna musu wannan matsala ba daga gare mu take ba. Bawa dangota mai da naira ainihin wato tattalin arzikin ake so a ragewa nauyin da dala bukatar dala take sawa da take yin ƙasa. Me yasa dole abin da ya shafi mai ga ɗan Najeriya wanda zai biya sai an an alakanta shi da dolar Amerika. Yau a cikin shirin muna ɗauke da ƙorafin 'yan ƙasa da tsokacin masana a kan ƙalubalen tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskanta. Lamarin da ke da alaƙa da matakan tattalin arziki na gwamnatin ƙasar. A dakace mu. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more madalla masu sare 'yan najeriya na ci gaba da kokawa akan mizanin ƙalubalen tsadar rayuwa da ke ƙara zurfi komai karaɗe kowanne fanni na rayuwar bil'adama a ƙasar direbobin da ke zirga-zirgar fasinjoji tsakanin jihohin najeriya na cikin rukunin al'umma 'yan najeriya da suke kokawa kan yadda al'amura ke gudana sanadiyar matsin rayuwa a ƙasar magana ta allah fasinjoji da yanzu inda muke yin mota biyar da yanzu biyu muke yi inda ake mota uku yanzu ɗaya ake inda ake mota goma yanzu da kyar ake biyar saboda yanayin rayuwa mutane kowa yana so ya tafiya amma ga halin da ƙasa take ciki a lokacin goodluck jonathan din nan gaba ɗaya litar mai ma ɗari biyu ce amma yanzu ga ta kai dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin wani gun da ɗari biyu to kaga idan muka yi wa mutum bayani in ya gamsu shi kenan in bai gamsu ba to ya mi hakuri da abin da zai faɗa ya faɗa to a takaice dai fasinjoji in sun zo akwai masu zage-zage akwai masu faɗa kowa dai akwai abin da zai faɗa kuma in ka lura ba iya mai ne kawai matsalar najeriya ba hatta motar ma kanta da abin da muke sayanta miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ko da dubu ɗari uku da hamsin bos mai ɗaukar mutum goma sha takwas yanzu ga ta nan in baka da miliyan goma sha biyu in dai foma ce irin wannan wacce take ɗaukar mutane zuwa fatakot lagos sokoto barno wari niger sai ka cire miliyan goma sha biyu za ka siyo ta ga taya nan kuma da ba ta wuce dubu goma sha ɗaya sha biyu yanzu ga ta nan ka ganta nan dubu sittin har da wani abu Malam Aminu Kwamanda kenan mataimakin shugaban kungiyar ma'aikata ko direbobin motocin haya ta Najeriya reshen tashar unguwa uku a kanan dabo Najeriya. Manufofin gwamnati a fannin tattalin arziki kamar musayar kuɗin ƙetare da farashin albarkatun mai na ƙasar na cikin abubuwan da masana ke cewa sun dagula al'amura a Najeriya. musamman dambarwa da kace na ce ɗin da ke faruwa tsakanin kamfanin mai na gwamnati wato nnpcl da mahukuntan sabuwar matatar albarkacin mai ta a tajirin nahiyar afirka wato alhaji aliko dangote alhaji sani idi dan fulani na cikin dillalan albarkacin mai a Nigeria kuma shine mataimakin shugaban kungiyar mamallaka manyan motoci da ke jigilar mai a tsakanin sassan najeriya ya yi tsokaci a kan wannan dambarwa tsakanin tsakaninsu mun tabbatar za su daidaita kawai abinda muke tsoro shine kar wannan abin ya ba da wani manufa mara kyau a kasashen waje wanda suke da niyyar su zo su sa jari a najeriya wannan kikikaka ya jawo cewa a najeriya da in an yi kaza ma ga abin da zai faru ba za a barka kai kasuwancin ka yadda ya kamata ba ki wannan abin shi muke gudu muna sa rai a harkokin arziki su shigo kasa. amma irin wannan kan bayi da kyau baya nunawa cewa shatalaitalan waje ne wanda kowa zai yi yadda ya kasuwanci ya yadda da shi gwamnati ta ce za zama a sayar dangote danyen mai kuɗi na naira ba ma dala kuma ah, ana ganin hakan zai taimaka ya samu abin da sauki to amma kuma wasu majiyoyi suna cewa ai adadin da za a bashi bai kai ya kawo ba don haka ne dole sai ya amfani da dala din ya shigo da man nan kafin ya sarrafa shi ba yan naji eh, wannan gaskiya ne wato abin da nake so mu raba mu bambanta shi ne saukin farashi shi ne a bashi a sauki saboda ya sauƙaƙa ko a naira ne sai an bashi a sauki ba wai kawai a bambanta naira yadda farashin mai yake a waje kawai a bambanta a canja shi zuwa naira a bashi a sai an sauƙaƙa iyaka sauƙin da ake so a yi wa 'yan Najeriya. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu ba abu raita da rashin aiki daga labaita. To sai dai honorable Nasiru Garba ɗanci da ke sharhi kan lamuran shugabanci a Najeriya na mamakin yadda sai lalle an ci gaba da alakanta farashin fetur a Najeriya da takardun kuɗi na dalar Amurka. Duk da cewa yanzu an samu sabuwar matatar mai ta 'yan kasuwa a cikin gida. Me yasa dole abin da ya shafi mai ga ɗan Najeriya wanda zai biya? Sai an alakanta shi da dalar Amerika. Duk inda ya zamanto cewar gwamnati ta haɗa kan um, magana harkar mai da ɗan ƙasa abinda da zai biya dole sai ya nemo dola sai an haɗa shi da dola to ina gaya muku magana sauƙi babu shi hanyar har yanzu ni dai tsakanina da Allah ban ga haske ba ba tsoratarwa nake ba Allah cikin rahamarsa ya ji tausayin mu ya ba mu abincin nan alhamdulillah to ai ina ganin cewar yanzu wannan albarka wannan rahama da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ya ba mu damina mai albarka a yi hattara manoma a yi hattara ka fa sani noman nan naka ba fa abincin ka bane kadai a'a abin da zai shigo hannunka ne abin da ake kira rabinu naka gaba ɗaya na shekara a ciki za ka ware ka ci abinci a ciki za samu abin da za yi cefa cefane ba mu ga gwamnatin da ke ba magani ba ba mu ga gwamnatin da take ba da eh, ilimi kyauta ba kai aka bakka aka ɗora ka akan kura aka maka tukin jika ka mutu saboda haka idan ka zo za ka yi bukatunka ka yi gwargwadon karfinka saboda tafiyan nan mai nisa ce. Allah ya kyauta masu saurari karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga murtala faruk na da shirin labaran wasanni a takaici. duk da kiraye-kirayen da ake ta yi na sauya mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar manchester united ta ingila eric ten hag kungiyar tana kokarin bin lamarin a hankali ba tare da gaggawar yanke hukunci ba aikin na ten hag a manchester united na fuskantar barazana ne sakamakon koma baya da kungiyar ke fuskanta a wannan kakar wasanni ta bana inda ta sami nasara sau uku kacal a cikin wasanni tara na dukkan gasannin da ta buga ya zuwa yanzu yanzu haka kungiyar tana ta goma sha biyu ne a teburin gasar firemiya tare da maki bakwai kacal a cikin wasanni shida bayan ɗan karen kashin da ta sha a hannun liverpool da kuma ajiyar lahadi da ta ta lallasa ta da ci uku da nema rahotanni sun bayyana cewa ko a cikin shugabancin kungiyar ta united tuni aka so tattaunawa kan yiwuwar sauya kocin duk da yake shugaban kungiyar sir jim ratcliffe ya ce baya son saka gaggawa a cikin lamarin. dan wasan gaba na kasar faransa da ke takale da kungiyar atletico madrid anthony griezmann ya ba da sanarwar yin murabus daga wasan kwallon kafa dan wasan mai shekaru 33 ya buga wa kasarsa ta faransa wasa har sau 137 daga shekara ta 2014 inda ya zira mata kwallaye 44 kana kuma ya sami lashe gasar cin kofin duniya tare da kungiyar a shekara ta 2018 rahotanni daga kasar faransa na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar psg za ta benci shahararren dan ta usman dembele a wasan gasar zakarun turai da za ta fafata da arsenal a gobe talata sakamakon wata takaddama da ta kunno kai tsakaninsa da mai horar da 'yan wasan kungiyar louis enrique dan wasan na tsakiya mai shekaru 27 da ya koma psg din daga kungiyar barcelona ta kasar spain ya yi cashar baki ne mai zafin gaske da kocin wanda shi kuma ya yanke shawarar kin tafiya da shi domin fafatawar da arsenal dembele ya kasance a cikin zaratan 'yan wasan psg din da tauraron sake haskawa lamarin da ya sa ya sama wa kansa bagire a somawar kowace wasa a kungiyar hukumar shirya gasar dambe ta burtaniya ta dakatar da shahararren dan damben nan anthony joshua na tsawon kwanaki 28 mako ɗaya bayan kashin da ya sha a hannun ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarsa daniel dubois sau uku joshua yana faduwa ƙasar warwas a karawar tasu a filin wasa na wembley kafin dubo ya sami galabar doke shi har ya fita hayyacinsa a zagaye na biyar na fafatawar lamarin da ya sa aka dakatar da damben ya zame al'ada a dakatar da duk wani dan damben da aka doke ya faɗi ba nauyi to sai dai wannan hukuncin ba zai shafi wasannin damben joshua mai shekaru 34 ba kasancewar bai da wata karawa a gabansa a cikin wannan lokaci na dakatarwar wannan ne kuma karo na hudu da joshua ke shan kashi a rayuwarsa ta dambe to kuma ana ganin da wuya ya iya sake dawowa fagen daga a wannan shekara. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyanna yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa a yau Litinin cewa Amurka za ta tura da dubban ƙarin dakarunta zuwa yankin gabas ta tsakiya domin ƙarfafa tsaro da kuma yin shiri don kare Isra'ila idan akwai buƙatar hakan. mai magana da yawun pentagon sabrina singh ta shaida manema labarai cewa bayan ƙara yawan dakarun nata akwai kuma ƙaruwar kayan aiki da dama hakan dai ya biyo bayan hare-haren baya-bayan nan da aka kai a ƙasar lebanon da kuma kashe shugaban ƙungiyar hezbollah hassan nasrallah wanda hakan wani gagarumin ƙara kurkucewa al'amura ne a yakin da ake yi a yankin gabas ta tsakiya a wannan karan kuma tsakanin isra'ila da hezbollah A yau ne shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya tattauna da gwamnonin Georgia da North Carolina, jahohin da guguwar Helene ta shafa, wadda ta kashe sama da mutane 100 sannan ta katse hanyoyin sadarwa tare da raba miliyoyin mutane da wutar lantarki. Biden ya ce ya shaidawa gwamnan jihar North Carolina Roy Cooper zai ziyarci jihar nan gaba a wannan makon ya kara da cewa watakila zai buƙaci majalisar ta dawo wani zama na musamman don zartar da wani kunshin tallafin kuɗaɗe don taimaka waɗanda abin ya shafa. A yau ne Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani gida a birnin Beirut da aka bayyana a matsayin na farko da ta kai a cikin birnin tun bayan barkewar faɗan na kan iyaka tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah. Wannan harin dai ya ƙara haifar da fargabar faɗaɗa rikicin a yankin a daidai lokacin da Isra'ila ke fafatawa da mayakan Hamas a zirin Gaza. rundunar sojin ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuƙa 67 daga cikin 73 da rasha ta kaddamar da hare-hare da su a cikin dare a wasu yankunan ukraine ita ma ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau litinin cewa ta lalata wasu jiragen yakin ukraine guda biyu marasa matuƙa dukkansu a yankin belgorod da ke kan iyakar rasha da ukraine Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin zara aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da fiona wa mayi nan dudu wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.